يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ترى ga watan ramadan bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 21 ga watan hudu 2021 mana ramadana kenan ya fara ban kwana da muke kuma ga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sa'ida al-minbar fa qala amin amin amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari iska suka ji yace amin na ɗaya ke amin amin mana minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matattakala nawa kenan uku kenan sai suka ya rasulallah mun ji ka ce amin amin amin annabi sallallahu alaihi wasallam inna jibril alaihi salamu atani malaika jibril ne alaihi salam yazo guri na sai ce man adraka shahra ramadana falam yughfar lahu فدخل النار فأبعده ya دون دي رمضان يركيه لكن يجب أن cikin Ramadana. to kuma baka san yaushe za ka bar duniya yana wani ya bar duniya a yau wani gobe wani ma ya riga ya bari to duk wanda ramadan ya riske shi mutum bai yi abin da aka gafarta mai ba mutum ya mutu ya shiga wuta to Allah ya nisanta shi ka ce amin shugaban mala'iku kenan ya ce ka ce amin ga shugaban manzanni shugaban manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amin wannan amin ta farko ke amin ta biyu duk wanda ya rufe iyayen shi biyu ko ɗaya daga ciki bai musu biyayya ba har ya mutu ya shiga wuta to shi ma Allah ya nisanta shi ka ce amin shugaban manzanni ce amin na uku wa man zukirta indahu duk wanda za a ambata sunanka a gurin shi falam yusalli alaika ya iya ma salati sallallahu alaihi wa sallama fa mata fa dakhala nara mutum ya mutu ya shiga wuta fa abadahu Allah to shi ma Allah ya nisanta shi kace amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin to kafin mu shiga cikin suratul anbiya ina son zaɓo mana wasu sabuwa guda goma da za mu yi mu yanci daga wuta Allah ya gafarta mana za mu ɗauko abubuwa masu sauƙi sauƙi bi izinin lahi ta'ala abubuwan da suka shafi addu'o'i wanda koyaushe za ka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya ce idan imam ya ce amin annan kullum ana faɗan shi idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika غفر له ما تقدم من ذنبه idan imami ce amin musamman a cikin sallolin da ake yin su a bayyane ke idan ammana al to fa aminu kuma ku ce amina bayan shi kar yi nauyin baki domin duk wanda amin ne shi ta dace da ta mala'iku an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi da fatan mun ji wannan hadisin yana cikin muwatta malik da sahih bukhari da sahih muslim abu na biyu abinci kullum ana ci ko ko akwai me ke yajin aiki akwai kullum ana ci to mu'adh bin anas sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala ta'aman fa qala duwan da yake abinci sai ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa shikenan an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka kaga shi ba wai sai ibadu manya manya sosai bake ka ci abinci ka ce me alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka hadisin gashi na rubuta shi yana cikin sunan abi dawud 1423 na dubu hudu da da ashirin uku, yana cikin sunan tirmidhi 3454 na dubu uku da da da hudu hamsin hudu. sunan ibn majah 3285 na 3285 hadisin da ka same shi a cikin riyadu salihin na imam nawawi biyar. abu uku mai sauki da za ka samu gafarar Allah har yanzu a cikin hadisin mu'az ibn anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man labisa thawban duk wanda zai sa tufafi ai ka shi ma kullum ana sawa sai ka ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha sauba alhamdulillahi alladhi kasani hadha as-sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanta yanzu addu'o'i guda biyu ke مكرن تعبين بيمجي الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إن كتابي الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه ورزقنيه من غير هول مني ولا قوة yanzu kai wannan abubuwan an gafarta maka abu uku kenan tare da me in imami ce amin ka bi shi a baya abu na hudu duk wanda tashi da daddare kuma ana tashi ya wannan na zaɓo mana abun da suka fi sauƙi sauƙi kai da za ka yi ko Allah ya gafarta maka hadisin ibada bin samit al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi a cikin kitabut tahajjud babu fadli man ta'arra min al-layl fa salla wanda ya tashi da daddare sallah hadisin ibada bin samit abu na hudu kenan marfu'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'arra min al-layl duk wanda ya tashi da daddare ka farka da daddare sai ka ce me la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا wannan kai كي ورنا كي اللهم اغفر لي أن غافر تمكا شيكينا duka duka bai wuce minti ɗaya ba kawai yanzu ka tashi da daddare ne kai ka karanto la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أنجمع تدن كي الدعاء ما الدعاء ذا كرقيتا إن كي الولا كي سلا سلا ما أنكر به إمام البخاري رويته شي أتكين كتاب التهجد babu fadli man ta'ara min al-layl fa salla abu na hudu ke abu na biyar kai addu'a da irin wannan addu'an da zan karanta yanzu ga tana a hisnul muslim addu'a ta 63 Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka لأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك واللهم inni asaluka. بأنك الواحد أها بأنك الواحد الأحد سيك دمي قل هو الله أحد اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لذلك أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم أن gafarta maka an gama كان كنام أدوى ملائكة جبريل باكا تجينا إن شاء الله اللهم إني أسألك بأنك الواحد اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأهل في كرشان قل هو الله أكبر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم أنجمع أبو نشيدا بلال بن يسار بن زيد يتحدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه صلى الله عليه وسلم من قال duk wanda zai ce astaghfirullah al لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فأنه صلى الله عليه وسلم إن كفد ونن an gafarta maka zunubanka wa in kana farra min az-zahafi ko da ka gudu a fagen daga ne an gafarta maka hadisin rawahu abu dawud wa tirmidhi gashi na cikin sahihu targhib wa tarhib 1622 na 1622 kuma hadisi ne sahihun li an gane addu'an ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi an gafarta maka abu na nawa kenan abu na shida abu na bakwai daga cikin addu'o'i in kai Allah mai girma da ɗaukaka zai gafarta maka mu duba hadisin Abu Zarri al-Rifari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wanda zai faɗi wannan addu'an bayan sallar asuba bayan sallar asuba wa huwa samir rijlaihi kafanka tana tankware qabla an yatakallama kafin ka yi magana kaga irin masu gaisuwa gaisuwan nan bayan sallah su dinga yi hankali ba su ana sauran gaisuwa assalamu alaikum an tashi lafiya an tashi a'a ci gaba da zikirinka shi ma ya ci gaba da nashi har dai lokacin da zaka tashi zaka iya mai sallama shi ma zai tashi ma sallama don ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka faɗi wannan so goma to me Allah zai baka Allah zai baka lada goma wa maha anhu ashir sayyi'at Allah zai kankare maka kurakurai goma kaga kurakurai guda goma sannan za a ɗaukaka maka darajoji guda goma sannan a ranar gaba ɗaya Allah zai baka katanga daga shedan sannan kuma har yanzu duk abin kyama Allah mai gima da kwata zai kare ka wa kana yawmuhu zalika kulluhu fi hirzin min kulli makruh duk abin kyama Allah zai kare ka abu na biyar wa hurisa min ash-shaytan za a katange ka bari shedan sannan kuma abu na shida babu wani zunubi da ya cancanta ya riske ka sai dai shirka kawai to kaga wannan shi ma kullum da kullum muna yi shi to lalle mu ci gaba shi bi iznillahi ta'ala za mu samu gafara daga gurin Allah mai girma da ɗaukaka abu na takwas shi ma kusan irin wannan abu hore yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما نشيط سريع رانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إنك فتا في يوم مئة مرة تؤتري أرانا وكانت له عدل عشر رقاب zai zama kaman ka'yanta bayi goma ne sannan kuma za a baka lada tari za a kankare maka kurakurai tari wani abu na takwas ke za a kankare maka kurakurai ɗari sannan kuma za a kare ka daga shaidan a ranar gaba ɗaya har zuwa maraice sannan babu mutumin da zai zo da fiye da abin da ka zo da shi sai dai mutumin da ya fiye da abin da kai sai hadisin muttafaqun alayhi to kai wannan abubuwan muna yin su yau da gobe yau da gobe yau da gobe to bi idnillahi ta'ala mu kama su Allah mai girma da kuka zai gafarta mana laifuffukanmu abu na tara yau kasuwa ko a garin wawa idan ka duba hadisin Umar radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dakhala suqa fa qala duwan da ya shiga kasuwa da yau kuma kasuwan ta yi fadi yanzu ko titi ka shiga ma ka shiga min ka shiga kasuwa a wasu yi lalle ka shiga cikin a ko titi ka bi yanzu kana cikin kasuwa kai kofar gidan sarki ma ka shiga ka shiga mai kasuwa to sai ka ce la ilaha illallah amma abun mamaki mutane da yawa sun zo kasuwa ba su ce wannan addu'a ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير idan kai الله زي zai ألف ألف حسنة لا lada مليان لا miliyan مليان ومها عنه ألف ألف سيئة Allah zai kankare maka kurakure miliyan sannan wa rafa lahu alfa alfa daraja Allah ya ɗaukaka maka daraja miliyan a wata riwaya ta imamu tirmidhi wa bana lahu baitan fil janna kuma Allah mai girma ɗaukaka zai gina maka gida cikin gidan aljanna kaga ko yanzu ake samun gafarar Allah da kuma rahmar Allah abu na goma da za mu tsaya a kan shi a kullum da kullum ana hawa abin hawa in kana so ka ɗan tafi guri mai nisa sai ka tara mashin ko za ka tafi da kafa ne in za ka tafi zuwa kayan ji sai ka tafi a ƙasa wannan sai iyaye da kakanni can can amma yanzu zai wahala eh ko a cikin gari ma sai ka ce mai mashin ya zo ya kai ka yanzu hawa mashin ɗinka kare zama iska ka yi addu'a sai ka samu gafarar Allah ko za ka hau mota sai ka yi addu'a Ali ibn Rabi'a Ali ibn Rabi'a ya ce shahidtu aliyan na halarci Ali ibn Abi Talib wa utiya bi dabbatin an kawo mai dabba don ya hau falamma wada rijlahu fi rikab da ya taka abin hawa yace bismillah bismillah falamma stawa ala zahriha da ya daidaita bayan dabban sai ce alhamdulillah yanzu ka da zama ne bismillah alhamdulillah sai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أها الحمد لله الحمد لله الحمد لله تنوكنا سوءكم في الله أكبر الله أكبر الله أكبر شما سنكو سيكي سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يذكر الظنوب إلا أنت la yaghfiru dhunuba illa ant to sai aka ga yayi dariya sai ka ce ya amiral mu'minin min ayi shay'in dhahikta wanda yasa ka dariya ne sai ce ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'altu ai na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yayi kaman yanda nayi dinnan nan thumma dhahika sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi dariya ha sai suke cewa ya rasulullah ali ibn talib sai ce ya rasulullah min ayi shay'in bahikta ya rasulullah naga kai dariya to saboda me kai dariya ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi ai mahalicinka yana mamakin bawa idan qala filli zunubi. har in ka ce Allah ka gafarta min zunubaina Allah yana mamakin ka sosai domin ka san babu mai gafarta zurubai sai Allah shi kadai to lalle na abubuwa kaga kullun da kullun muna yin su mu kama su insha Allah za mu samu gafarar Allah kuma tare da addu'o'i da yawa na gafara sallolin mu yanzu a cikin Ramadana sun karu ko sun ragu ne sun karu kowa a cikin musallaci ta karu ne sai dai first class cikin bayan Allah su ne daman sallan su koyaushe ma daidai da daidai take ko a ramadana ko ba ramadana ba daidai da daidai amma irinmu irinmu mafi yawanci ta sai a ramadana yake karuwa farillan ma sai a ramadana ma ake kiyaye ballanta kuma mu rike neman gafara a cikin sallah kamar me Allahumma fili zambi kullahu wa akhirahu وأوله وآخره wa وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره كيف سجدك إن أنت ما أريكني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني مريك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مريكي الدعاء ده الله صلى الله عليه وسلم كرشي كافي سلم يأتي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ميت أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه وبإذن الله تعالى ألا ميجرما دوكك زي غافر تامنا فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين